Da farko abin ya fara ne daga gare ni, saboda lokaci zuwa lokaci ina ziyartar makarantar kwartagi ta biyu. Bana jin daɗin yadda nake ganin yara a cinkushe a cikin ajin makaranta ba su da wadata, wanda ko abincin da suke ci wani abu ne na daban mai wahala. To ina da wani aboki na ɗan ƙasar Spain da yake nan da na kwatanta masa lamarin da ake ciki daga nan ne muka ƙirƙiri ƙungiya na dafawa waɗannan yara. yara. Tun wata Oktoba 2019 ne muka fara ayyukanmu a nan gaya. Muna ɗaukar ɗawainiyar yaran da ke fama da matsalar rashin gani da abinci da sayo musu kayan karatu na makafi da koyar da su waɗansu ayyuka hannu yanzu haka muna da yara goma sha biyar da suke da matsalar rashin gani da muke kula da su da yara hudu kurame da wani malami ɗaya da bai gani na makarantar kwaratage da muke ɗaukar ɗawainiyarsu. To yaya ake jinyar wannan maras lafiyar? La prise en charge de ces enfants, c'est simple parce que euh, waɗannan yara dama abu ne wanda muka runguma mu ne. Da euh, safen iyayen yaran ne suke kawo 'ya'yansu a euh, makaranta har zuwa karfe goma sha biyu na rana ana ba su karatu sai su sauka su zo su ci abinci akwai katifu su huta karfe uku na yamma sai a mayar da su a aji har zuwa karfe biyar na yamma iyayensu sai su zo su ɗauke su koma da su gida. Bayan wannan a halin yanzu mu kaɗai ne ƙungiyar kungiyar da ke dafawa yaran sakon da nake da zuwa ga iyaye shine na wayar da kai saboda akwai da yawan iyaye har yanzu su gane cewa mai nakasa yana iya zama wani abu ba a gobe muna wayar da kai a bana da bengu mun ga iyaye da suke ɓoye yaransu muna kwatanta masu akwai yara makafi da yanzu sun zama malamai suke koyarwa a shekarar bara mun kawo ɗansu yara na bengu a nan mun ga abu ne mai wahala da nisa mun kyale su a can muka tsara musu gungun wanda lokaci zuwa lokaci muna kai musu ziyara muna kai musu kuma taimako et là nous allons déployer une équipe de temps en temps qui va les rendre visite et leur apporter notre soutien Studio